ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi Assalamu alaikum yalla bai yalla bai zance ko abokina <laughs> ko da dai duka ɗaya ne na ji voice note ɗinka ah, saboda haka duk da dai ba interview kake yi mun ba a matsayin ka na ɗan jarida zan faɗa maka mayan dina idan har kana tunanin wai in je in yi rajista da censorship board shine zai sa in zauna lafiya inda yana shiga irin waɗannan matsalolin to da shine solution tuntuni da na yi amma ni a gurina shine fita daga kaniyo din in koma gefe in zauna in yi kallo in ɗan rika duba abu a cikin sana'ata na harkar me zan iya yi ya ɗan kawo min abin da zan zan ci gaba da kula da kaina da na da dai ma sauran mutane da nake ɗan taimakawa da shauransu ina tani idan na fita na koma gefe shi na samu sauki saboda me na duk wannan abin da ake yi wasu mutane ne da suka haɗe kansu a cikin masana'antar sun hana ni yin komai kuma sun raba ni da kowa abin da nake nufi da sun raba ni da kowa shine har kuɗi suke biya mutanen nan ake a kan kar a yi postin ɗin hoto na ko wani abu da ya kamanci shashi na na rantse maka da girman allah na nan da alat da kuma texas da voice note da ake yi wa waɗannan yaran da ake raba su da ni confirm kuma ana kiransu an ba su kuɗi wasu aka yi musu alkawarin aiki shikenan za su cire hotuna na su ci gaba da in na yi ka je ka duba ka duba duk masana'antar ka duba wane ne a cikin account ɗin za ga hotuna wallahi tallahi ba su da yawa saboda duk an siye su wasu kuma ba kuɗi aka ba su ba kawai an musu kwaɗaita musu ne za a daina kiransu aiki za a daga cire sunansu da shauransu aiki saboda idan ba su daina mu'amala da ni ko sun daina post ina ba ka gane ko saboda haka abin ya kaina ya cushe har ba na iya tunani mai kyau ma sai na duba ni me zai zama min sauki saboda ba ni da kowa cikin masana'antar gaskiya wanda zan ce wannan kai da fata zai tsaya min ko a bayan idona ko a gaban idona wane zai tsaya min wannan ka gane duka na samu problem da mutane da shauransu saboda mai saboda ah, ah, idan mutum kana yin ah, mu'amala da mu'amalar sana'a ka kara zube ba tsari babu komai so kuma har ka bari mutane suka saba da kai haka to duk lokacin da ka kawo tsari to zai zama wannan tsarin ya effectin din waɗannan mutanen da suke cin karensu ba babbaka da sunanka ko kuma da tarayya da kai wannan shine abin da ya dan dinga kawo matsaloli da shauransu so ni da na yi tunanin na ce ok to bari rabu da wannan masana'antar idan na ce na fita to shi kenan za su samu kwanciyar hankali za su yi fati su ci karin su babu kasu abin da suke so ba tare da sun kalla adamu ba wallahi lazim na ce na fita ne ba don ban san masana'antar ko kuma ban san waɗanda suke cikinta ba a'a amma dai na tabbatar da yawan aka waye gari aka ce adamu ya mutu to ce za kawai abin da za a ce allah ya ji kansa iyalina ‘ya'yana ban san halin da su kasance ba saboda me saboda muna yin abota ne wanda bai shiga zuciya ba yawanci sai ka ga mun yi kayi shekara goma da mutane a cikin masana'antar ba su san iyayenka ba ka san nasu ba kawai alaka muke yi kawai ta baki da baki da kuma ganin ido ban ce duka ba akwai waɗanda suke yi suke shiga lamarin da lamari ta wani bangare da ya zama cewa wannan shine abota ba wai abotan baki ba akwai wanda suke kokartawa akan haka amma dai for now ni ba da kowa tun da har na gano cewa ba ni da wanda zai taya ni rigima ko kuma ba wanda zai shiga min rigima ko kuma in an yi min ba wanda zai iya tare min to me zai hana ni kuma in yi wa kaina shi yasa da zarar sun bi can sun bi can sun zage ni ko sun yi wani abu raina ya ɓaci sai ga na fito na yi magana saboda shi ne kawai samun sauƙi na in ban fitar ba to zai ta damuna to shi yasa daga an yi kawai in suka yi ko suka sa yaran suka yi ko suka duka ana kana zaune fa za ga kawai haka kawai na yi wani abu a can sai ga wata yarinya ta hau ta bani amsa ko wani eh, ya hau ya bani eh, amsa bani da alaka da shi rigima ba ta dan ba haka kawai so eh, in dai na je na yi rijista waɗannan mutanen da suka sa a gaba suna buƙatar lallai sai sun gabana nan za su rabu da ni sai in je in yi kai idan mahaifiyata ne aka ce ita ma sai ta yi rijista kafin ci gaba in dai zai sa samu kwanciyar hankali wallahi mu zan yi amma babu kwanciyar hankali saboda mutumin farko da ya fara zalunta ta a wannan halin da nake ciki shine shugaban tace fina-finan sallan da na zo ya fara hana ni wasa na bayan kowa ya yi wasanninsa ya gama ni lokacin da na zo aka ce ba zan yi ba haka kawai sai na je na yi clearance wallahi duk cikin artist din babu wanda ya babu wanda ya yi eh, wannan ya eh, eh, clearance to wannan zalunci ne karara ni kuma nake ganin cewa ke to in dai haka ne mutumin nan na ga dama ya haɗa kai da waɗancan mutanen da ba su suna sun fara ba shi umarni kenan a kan ya rika shiga ana prostration ana prostration ne sai na ce to wannan shine na farko in na ci gaba za a ci gaba da yi da haka bari in fitar da kai na koma gefe in yi kallo tunda already harkar magana ta gaskiya ta koma shine wannan uh, mutanen ana tsoron su ko in ce ana tsoron shi duk ko mene zai yi ba daidai ba ko kuma wani abu da ya shafi harkar da za a ce ok ya kamata a dauki mataki kan shi wani abu babu wanda yake iya yi kawa shakka yake yi saboda mi saboda wani director ne kar a bashi fim da shi ya ce ba zai ba wani producer ne kar a bashi kaza ya ce ba zai mai aiki ba wani mawaki ne ba zai sawa shi. duk irin waɗannan abubuwan shine sa wasu suka iya suke yi su rufe idan su kunnin su ga gaskiya ga wannan amma ba za su iya fitowa su kare ta ba ko wani abu ni kuma bai yi wannan abun ba babu wani mutum a masana'antar nan da nake masa kallon cewa yana da wani personality ko wani baiwa da Allah ya washi wanda zan jawo shi don in yi amfani da shi ba don Allah ba wallahi na gummace har abada kar in kira shi in dai abin da zan kira shi in bashi gudunmuwa eh, siyasa nake so masa ba na buƙatar irin wannan rayuwar to da haka da na ga sun haɗa an yi min wancan hukuncin sai na ja na fito na faɗa akwai waɗanda nake da mutunci da su a cikin harkar suka ce me yasa ne haka ba wanda na baiwa hujja saboda me saboda ba su san halin da nake ciki ba ba su san cewa idan na je bacci yaya nake yin bacci ba wallahi wallahi wallahi wallahi ne maka rantsuwan dan musulmi guda uku sama da shekara biyar ko uku wallahi ba na bacci sai na sha maganin bacci in ko ban sha ba wallahi bacci ba zai yiwu ba to a wani dalili to yanzu kaga na ce na fitan amma duk da haka sai da aka kirkiro wata hanya kuma da ake nema a sake zalunta ta a kwantar da ni akan wai ban yi rijista ba rahaman da fim ta ne kuma wannan yarinyar tana da ah, nasibi duk abin da ta taba duk ka gani duk abin da ta yi ana tana da matsala da mutane 'yan arewacin najeriya kan irin shigan da take yi wanda su suna ganin ba daidai ba ne ko kuma ce ba daidai ba ne wannan yarinya allah ya mata nasibi amma fa bata yi rijista ba kuma fim ɗinta ne wannan fim ɗin an yi sansarin ta haska ta je wurin dija ta je wurin baban cinedu ya je wurin waye kwanaki falalu wannan aboki na falalu na san zaka san shi director ne to falalu ma ya haska fim din shi sukutun guda ba shi da rijista why always adam zango me suke nima a wurina ka gane ko yanzu na fita na ce na fita kane kuma na zo zan yi wani abu wasa sun ce ba zan yi ba in ya ce ni biki bai isa in yi